bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh karkashin wasu tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi-duminsu tare da muhammad al bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin afirka a yau tare da muhammad awal bauchi sai muryoyin masu sauraro tare da hassan barka sai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar sai kuma amsoshin tarbiyya wanda shi ma zan gabatar shirinmu na karshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 24 ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Zulkaida na shekara ta 1442 Hijira kamariya. masu saurari kun san cewa shekaru 209 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan yunin shekara ta 1812 sarki napoleon na daular faransa a lokacin ya fara wani babban yaƙi da daular rasha ta lokacin kafin haka dai napoleon yana iko da mafi yawan ƙasashen turai waɗanda suka hada da jamus spain italiya da kuma holland amma ranar 24 ga watan yunin shekara ta 1812 ya fara yakar daular rasha tare da rundunar sojojinsa mafi karfi a lokacin mulkinsa da farko dai sun sami nasara a kan rashawa sun kuma kwace birnin moscow a cikin watanni uku da fara yakin amma kwana ɗaya da faruwa haka bayan sojojin faransa sun shiga birnin moscow sai mutanen birnin suka tara gobara wadda ta kona kusan rabin birnin tare da abincin da ke cikinsa da ƙarshe dai sojojin suka kasa zama a cikin birnin na moscow bayan haka a lokacin da aka fara sanyi na hunturu mai tsanani ga kuma hare-hare na raguwar sojojin rasha sojin faransa sun fara mutuwa ko dai saboda tsananin sanyi a moscow ko kuma saboda har-haren sarika nuke wanda sojin rasha suke kaddamarwa a kansu wanda hakan ya sa daga cikin sojojin faransa 530 da suka shiga rasha sojoji 30 kawai suka koma gida inda kimanin sojoji dubu biyar suka halaka a cikin rasha wannan ya sa masu adawa da sarki napoleon sun yi amfani da wannan rauni da rundunar sojan kasar faransa ta samu wajen kawo ƙarshen mulkinsa da ƙarshe masu sauri kun san cewa shekaru 113 da suka gabata a rana irin ta yau kwana guda bayan wargaza majalisar mashruɗiya a ƙasar iran a kafa wani sabon mulkin kama karya a ƙasar wanda ake kiransa da ƙaramin mulkin kama karya ana kiransa da karamin mulkin kama karya ne ko kuma gajeren mulkin kama karya saboda bai jima ba banda mutane suka ga yadda sarki alisha ya da shugabannin gwagwarmayar mashruɗiya ta farko sun sake wani yunkuri na kawar da azzaluman sarakunan kajariyawa na lokacin inda wannan lokacin suka yi wa birnin tehran kawanya har tsawon shekara guda da kwanaki ashirin da biyu ganin haka ne sarki muhammad alisha ya nemi mafaka a ofishin jakadancin kasar rasha a tehran daga lokacin ne shugabannin gwagwarmayar mashuruɗiya ko kuma masu neman samar da kundin tsarin mulki da majalisar ƙasa suka tuɓe sarki muhammad alisha sannan suka ɗora ɗansa a kan sarautar ƙasar wannan shine ƙarshen mulkin zalunci na sarki muhammad alisha daga nan ne kuma aka samu fahimtar juna tsakanin sarki da 'yan gwagwarmaya inda ya rika sauraron su da kuma aiwatar da abin da suke bar da shawara na bukatun al'umma. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

madala masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda muhammad albauchi zai karanta to da farko ga muhimman kanansu shugaban kasar venezuela ya ce iran da venezuela na shirin karfafa alakarsu don fada da zaluncin 'yan mulkin mallaka a najeriya hukumar tsaro ta civil defense na shirin fara amfani da dakarun ta mata don kare makarantu daga hare-haren masu garkuwa da mutane shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar iran ya ce ronaldo murnan kaiwa ga cin kwallaye 109 a wasanni na kasa da kasa To yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya bayyana cewa Iran da Venezuela suna cikin kara faɗaɗa alaƙa da ke tsakaninsu da nufin faɗa da bakar aniyar da 'yan mulkin mallaka suke da ita a kan ƙasashen nasu. Shugaban Maduro ya bayyana haka ne cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter inda ya bayyana cewa ya tattauna ta wayar tarho da zababben shugaban kasar Iran Said Ibrahim Ra'isi. inda ya ce mun amince wurin karfafa alaka ta yankwantaka da aiki tare da ke tsakanin kasashenmu a kokarin da muke yi na fada da bakar aniyar 'yan mulkin mallaka akan al'ummominmu iran da venezuelan dai sun kasance karkashin takunkumin tattalin arziki na zalunci mai tsanani na da amurka ta sanya musu to sai dai kuma a kokarin kasashen biyu na maganin takunkumin sun ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci a tsakaninsu duk da kokarin da amurka take yi na yin kafar ungulu ga hakan amurka dai tana adawa da kasashen iran da venezuela ne sakamakon kin amincewa da mika mata kai a siyasar ta ta girman kai da kuma mulkin mallaka hukumar tsaro ta nigerian security and defense corps da kuma civil defense a takaice ta sanar da tura dakarunta mata domin kare makarantu daga hare-hare masu satar dalibai a jihohi daban-daban na kasar rahotanni sun ce kwamandan hukumar ahmad audine ya bayar da umarnin hakan inda ya yi umarnin a tattaro dakarun matan da kuma ba su horo na wata guda da kuma ba su kayan aiki da suke bukata don gudanar da wannan aiki a dukkanin jihohin kasar guda 36 bugu da kare kan birnin abuja babban birnin tarayyar najeriya kwamandan ya ce wannan mataki da aka dauka wani bangare ne na shirin da ma'aikata harkokin cikin gida da kuma ministan cikin gidan ra'uf are besola suka shigo da shi don ba da tsaro ga makarantun saudiya ce sakamakon yawaitar hare-hare da kuma yin garkuwa da dalibai a makarantu a bangare daban-daban na nigeria hukumar tasu ta gudanar da wani bincike kan makarantu a fadin kasar wanda cewarsa bayanan da suka samu za su taimaka wa dakarun nasu wajen gudanar da ayyukan nasu kwamandan ya ce nan ba da jimawa ba da al'ummar najeriya da su fara ganin waɗannan matan a bakin aiki da aka ɗora musu wanda kuma ake ganin hakan zai yi tasirin gaske. a baya bayan dai musamman a shekarar bara najeriya tana da musamman arewacin kasar sun fuskanci wannan matsala ta kai hare-hare da kuma garkuwa da ɗaliban makarantu don neman kuɗaɗen fansa a ci gaba da allah wada da matakin da amurka ta ɗauka na toshe shafukan intanet na iran da wasu ƙungiyoyin gwagwarmaya shugaban ƙungiyar asaib ahal haq na ƙasar iraki qais khaz ali ya bayyana cewa wannan mataki da amurka ta ɗauka wata alama ce da take nuni da shan kashin da take fuskanta a fagen watsa labarai da kuma fito na fito da sansanin gwagwarmayar sheikh has ali ya bayyana hakan ne cikin wani sako da ya wallafa shafinsa na twitter inda ya ce a kullum karyar kasashen yammaci sai daɗa fitowa fili take yi dangane da abin da ya shafi kare haƙoƙin adama da 'yancin faɗin albarkacin baki sheikh ali ya ci gaba da cewa abin da ya faru na toshewa da kuma kwace wasu shafuka na intanet da suke da adawa da siyasar amurka da sahayoniyawa babban dalili ne da ke tabbatar da karyar amurkan kamar yadda kuma kan yake nuni da gazawarta wajen tinkarar sansanin gwagwarmaya a fagagen watsa labarai da kuma fito na fito a shekarun jiya talata ce dai hukumar fbi ta kasar amurka ta toshe shafukan yada labarai na wasu kafafen watsa labarai na kasar iran da kuma wasu kungiyoyi da kasashe ma'abuta gwagwarmaya to masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bos a nan birnin tehran shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar iran kuma tsohon kaftin din kungiyar kwallon kafa ta kasar ali dayi ya ce kaftin ɗin kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal cristiano ronaldo nasarar samun kaiwa ga cin kwallaye 109 a wasannin kasa da kasa wanda hakan yana nufin ya kamo dan wasan na iran kenan wanda daman shine yake rike da wannan kambin na dan wasan da ya fi cin kwallaye a wasannin kasa da kasan a jiya ne dai cristiano ronaldo din ya kai wannan mataki na cin kwallaye 109 bayan da ya zura kwallaye biyu a ragar faransa a bugun daga kai sai mai tsaron gida a wasan da suka buga a jiyan da a ci gaba da gasar cin kofin nahiyar turai da ake yi inda suka tashi ci da biyu da biyu a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na instagram alidai ya taya ronaldo murnan wannan nasara da ya samu na kamo shi din yana mai bayyana cewa ya yi farin ciki da ganin cewa wanda ya kamo shi din wani mutum ne shahararre wanda kuma ake gudanar da ayyukan jin kai da taimakon al'umma shi ma nasa bangaren ronaldo ya nuna farin cikinsa ga wannan kalamai na alidayin inda ya sake wallafa sakon nasa shafinsa na instagram sannan kuma ya rubuta sakon jinjinawa ga ali alidayi din da ne yake rike da wannan kambi sakamakon cin kwallaye 109 da ya yi wa iran tsawon shekarun da yana buga mata wasa daga shekarar 1993 zuwa 2006 kamfanin dalancin labaran kasar faransa ya jiyo wata majiya daga sojojin kasar mozambique suna cewa masu ikirarin jihadi sun kai sabon hari a kusa da arewacin garin falma na kasar majoyin sojojin dai sun bayyana cewa sakamakon waɗannan hare-hare da 'yan ta'addan suka kai hakan ya tilastawa wato jirgin mai ɗauke da sojojin da za a kai yankin ya yi saukar gaggawa sakamakon matsalar da ya fuskanta sai dai kuma har yanzu babu cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su a ce laraba ne da ƙungiyar raya ƙasashen kudancin afirka ta amince ta tura dakarun kasar domin taimakawa sojojin mozambique din shawo kan matsalar ta masu tada bayan kayar baya din waɗanda kuma suke ci gaba da ƙoƙarin faɗaɗa ayyukansu a ƙasar ta mozambique musamman a yankin na cabo delgado mai arzikin iskar gas ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin Afirka a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamuran da masu ɗaukar hankula da wanda kuma suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a yankuna daban-daban na nahiyar mota ta Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To a ranar Talatin da ta gabata ce dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamitin karkashin jagorancin mataimakinsa Farfesa Yemi Osibanjo da nufin rage talauci a tsakanin al'ummar ƙasar. inda ake fatan hashiri din idan zai fitar da 'yan kasar miliyan 100 daga cikin talauci to tun dai bayan da gwamnati ta fitar da wannan sanarwa 'yan kasar musamman ma dai masana harkokin tattalin arziki suke ta faɗin albarkacin bakin su kan lamarin to wannan batun da shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa don ganin menene yaya masana suke ganin wannan lamari don haka sai biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ran talata da ta gabata ce dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti karkashin jagorancin mataimakinsa Farfesa Yemi Osibanjo da nufin dubi cikin hanyoyin da ya kamata a bi wurin rage talauci da 'yan kasar suke fama da shi wanda kuma a cewar sa wannan shiri din zai kokarin fitar da 'yan kasar kimanin miliyan 100 daga cikin talaucin da suke fama da shi wannan kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar harhawan farashin kayayyaki a kasar wanda bankin duniya ya ce cewa hakan yana ƙara irin talauci da kuma tabarbarewar harkokin kasuwanci a kasar to tun dai bayan wannan sanarwa da dama daga cikin al'ummar kasar da kuma musamman ma dai masana tattalin arziki sun yi maraba da hakan duk da cewa wasu ma suna ganin an makara to amma dai duk da haka da babu dai gara ba daɗi da kuma da cewa wasu suna nuna alamun tambaya kan hanyoyin da gwamnatin za ta bi wajen cimma wannan manufa bisa la'akari da cewa abin da ya rage mata bai wuce shekaru biyu ba wanda kuma ba lallai ne gwamnati mai zuwa ta ci gaba da wannan shirin ba kamar yadda suke gani to don tattauna wannan batu da ma wasu batutuwa daban-daban da suke da alaka da hakan a halin yanzu muna tare da malam yusha'u ali wani masanin harkokin tattalin arziki a birnin tarayyar najeriya din abuja to malam shehu barka eh, da zuwa muna tattaunawa ne dangane da batun kwamitin da shugaba buhari ya nada don fitar da 'yan kasar daga talauci da ake fama da shi a kasar a matsayinka na masan tattalin arziki ya kake ganin wannan shiri na gwamnatin na fitar da wanda ake maganan cewa an fitar da 'yan kasar kimanin miliyan 100 daga cikin talauci shin me hakan yake nuni ga shi abin da hakan yake nake idan ka ki mutanen najeriya mutum miliyan ɗari biyu ake kokarin a ciro mutum miliyan ɗari daga talauci abin da yake tabbatarwa ne akwai sama da mutum miliyan ɗari da suke talauci a najeriya amma ana tunanin a ceci mutum miliyan ɗari a cikin shekara goma wanda aka tsara cewa za a iya tsaman kamar mutum miliyan goma goma kowane shekara na cikin shekara goma kuma wannan yana da tarnaki da yawa saboda ba a san irin tsarin da za a zo da shi a gwamnatin da za ta karɓi mulki a dubu biyu da ashirin da uku ba ko zai yi daidai da fahimtar su matattalin arzikin ƙasa ko ba zai yi tattali ko ba zai yi daidai ba amma dai a zahiri kokarin ciro mutum miliyan ɗari daga talauci to shiri ne mai kyau kuma shiri ne wanda ya kamata a ce an yi shi tuntuni saboda alkalman na talauci a bayyana suke an fitar da alkalma inda aka nuna jihohin da suka fi talauci a najeriya jihohin yankin na cikin arewacin najeriya wanda yake ana tabbatar da cewa zamfara ita ta fi talauci sannan kuma ita ne addaban rashin tsaro ya shafa ita ne kuma da yawa daga cikin mutanenta suka fita cikin wannan jiha suka koma wasu jihohi wanda ake nuzanta musu. a to malam sha'u wani irin kalubale ne kake ganin ke wuyan wannan kwamiti da shugaba buhari din ya kafa ƙarƙashin mataimakin nasa don cimma wannan aiki. to tuna an taɓa kafa wani kwamiti wanda zai taimaki matasa wanda aka sa masa yan power wanda a ƙarshe dole aka yi canje-canje a hannun shi mataimakin shugaban ƙasa to amma tunda yanzu an bayar a hannunsa to sai dai mai musu fatan alkhairi amma abubuwan matsalolin da ke gaban kwamitin yana da yawa saboda akwai matsala na matasa akwai matsala na mata akwai matsala na waɗanda suke gudun hijira akwai matsala na waɗanda da suke da sana'o'in su amma yanzu ba su iya zuwa garin su akwai kuma matsala na waɗanda gaba ɗayansu su sun zama tattalin arzikin matsala ne saboda na ɗaya ba su da kwarewar da za su nemi abin da za su yi sannan ba su shirya kwarewan ba sannan kuma suna na a cikin tattalin arzikin kasa wanda da damar su daga ciki kwaya ta gama da su to kaga akwai shiri akwai wato abin nan matsala mai girma wanda kwamitin zai fuskanta wajen yin wannan aiki na ceto 'yan najeriya miliyan ɗari waɗanda suke su a cikin kogin wato shi talauci. to a bangare guda malamin sha'u waɗansu 'yan ƙasan suna ganin tuda cewa dai an yi maraba da shi wannan shiri da gwamnatin ta fito da shi amma kamar yadda bayanan kama suka nuna sannan wasu ma suke nuni cewa kamar an ma makara kamar ba ma yanzu ya kamata a ce an yi wannan aiki din ba eh to ai abin da nake magana ba wato an makara makaran da aka yi shine eh, shi alƙaluman talaucin nan hukumar ƙididdiga ta samar da su bankin duniya ya samar da su hukumar lamuni ta duniya ta samar da su sannan kuma ko tsare-tsare na gwamnati wanda ita ma da kanta ta samar da waɗannan abubuwa kamar abin da muka yi ta magana tun tun tun fil in ka kula kamar ni kaɗai ne na tsaya tsayin ka ban amince da wannan rufe iyakoki da aka yi na Najeriya ba saboda akwai 'yan Najeriya wanda kasuwanci kawai suka iya kuma kasuwancin nan shine cin su shine san su saboda haka dole ne a samar da tsaro a basu su kasuwancin su kaga suna da sana'o'in su so da ba za su fada kangin talauci ba haka kuma abubuwan da ƙasan take kokari sai mun noma su a ƙasar in ya gagara nomawa abin da zai iya nomuwa a yi shi saboda mun yi kokarin mu noma shinkafa mun noma ta yi yawa amma ruwa na ambaliya ya cinye ta an yi kokari a yi noman shinkafan nan rashin tsaro ya hana mutane su zo su mai da hankali a samu abubuwan nan sannan haka a wannan shekarar a yau dinnan da muke magana da kai allah ubangiji ya jarabci kasan da rashin ruwa wannan rashin ruwan yana nuna cewa akwai wani abubuwa wanda zai shafi rashin abinci wanda zai shigo mu mutane wanda kuma in ya shigo zai shigo haɗe da talauci ne saboda haka yana da kyau ita gwamnati ta kula abubuwan da aka samar a kasuwa ka san idan baka san yawan mutanenka ba ta samu kuma mutane masu gajeren tunani suka yi ta ba da shawarar a rike kaza a rike kaza wanda a ƙarshe madadin ka kirkiri sababbin ayyuka sai ya zama da cewa ayyukan da ke ƙasan ma su ne suka ragu talauci ne ya ƙaru saboda haka dole ne a duba waɗannan al'amura da idon basira a gansu kiri-kiri da ta bayyana duk abin da ake samu na cikin tattalin arzikin kasa wanda ke talautar da mutane babu abin da ya kai hauhawan farashi shi hauhawan farashi yana cinye dan abin da kake da shi ne in dai kuɗin da kake samu bai karu ba daidai da hauhawan farashin tattalin arzikin kasa to nan dole ne ka auka cikin talauci kuma ta hakan yana faruwa ne akan abincin da mutane ke ci ba zai yi a tattalin arzikin kasa hauhawan farashin da ya fi samu yana zuwa daga kayan abinci bane kuma a ɗauki wannan hauhawan farashi kamar wani arziki ne ga manoma wanda kuma ba arziki ba ne a gajeren zango ne yake kamar arziki mai amma dogon zango yana daidai da talauci ne saboda ga abin da za ka ci amma ba ka da kuɗi saboda haka wannan rashin kudin sai ya sa maka rashin rashin cin abinci rashin cin abinci mai kyau sai ya sa maka rashin lafiya rashin lafiya sai ya durkusar da kai duk da ka ga hauhawan farashi to ka shirya ganin rashin aiki yi su kuma ka ga waɗannan guda biyu rashin aikin yi da rashin da hauhawar eh, farashi to abin da zai haifar shi ne zai haifar da talauci ne ah, to daga karshe malam shaf dubka bayan waɗannan bayanai da kai wasu hanyoyi kake ganin ya kamata a ce an bi don cimma wannan manufa to ni in za a bi shawara na abu na farko shi shine kowane mutum a koma inda yake zaune a tabbatar da menene matsalar ta tukuna wato a ɗauki a yi samfulin a gano menene matsalolin mutane kuma su kansu mutanen menene su tafi so su samu wanda za su iya daurewa su yi shi ko kuma wanda za su saki jiki su yi shi to shin sarakunan mu waɗanda suke tare da mutane waɗanda kuma za su iya ba da irin nasu gudunmawa amma ba wai a miƙa al'amuran a hannunsu ba a'a a yi aikin tare da su saboda su ma in an bar musu waɗannan abubuwa suna abin da suka ga dama lokaci lokaci shi sa aka yi watsi da su haka kuma na uku kan yan siyasa ce sai sun sa hannayensu dumu dumu a cikin aikin da za a yi na samar da waɗannan ayyuka sannan kuma ita kanta gwamnati ta kalli alƙiblan da dole sai mutane sun ilimantu sannan za a cire musu talauci saboda shi talaucin nan duk abin da ya hada da jahilci to akwai talauci a cikinsa sannan kuma in yi nisa za ka iske cewa har akwai kangare mu addini a cikinsa kuma haka kuma shi kan shugaba buhari sai ya sa ido lokaci lokaci ana samun shi rahoto ba wai ya naɗa kwamiti kwamitin kawai ya tafi ya yin abin da ya ga dama ba sannan kwamitin shugaban kasa ya kafa wani kwamiti wanda zai saurari korafe-korafe da za a samu a cikin gudanar da wannan tsari wanda da an fara gudanar da shi shi zai samu taswira kuma gane me ya kamata Wasu shawara ne zai iya shiga cikin kwamitin ana samun musu da shi domin aikin ya yi nasara ko misali a cikin gajeren zango wanda na san duk kudaden da aka ce za a ware za a ware su ne daga kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya to a wannan gaba kuma nake so in kira da shugaba buhari bai isa shi kadai ya cire mutum miliyan goma daga talauci ba sai an haɗa da sauran waɗanda aka zaɓa wato misali gwamnoni dukansu da shugabannin ƙananan hukumomi dukansu a zauna a tabbatar cewa ana aiki tare da waɗannan wajen yaya talaucin saboda duk wanda za a ɗauka to ko dai yana wata jiha ne ko yana wata karamar hukuma ko kuma yana wani wani wani bangare na ko na siyasa abin da ake da turanci ke mishi constituency haka kuma dole ne shugaba Buhari sai ya kafa kwamiti na wucin gadi banda wannan kwamiti na cire mutane a tarauci sai ya kafa kwamiti na masu hannun jari waɗanda su ma za su ba da irin nasu gudunmawa kamar manya-manyan 'yan kasuwa wanda suke samun kazamuyar riba da ta wuce biliyan biyu zuwa biliyan biyar a Najeriya to ya kamata duka waɗannan a kafa wani sabon kwamiti wanda za su rinka samar da wani gudunmawa nasu domin idan tattalin arzikin bai zauna lafiya ba to su ma su ba zai zauna lafiya ba sannan ita ƙasan ba za su zauna lafiya ba. Malam Yusha'u Ali masan tattalin arziki a Najeriya kenan a tattaunawar mu da shi dangane da wannan lamari. To Allah ya kyauta. Masu da sai wani cikon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madala yanzu kuma sai shirinmu na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Uh, muryar Iran barka da wannan lokaci. A daidai wannan lokaci abin da zan ce shine cewa da muna kira da babban murya shugaban kasar Nijar wanda aka nada sabo cewa da Muhammadu Bazum. Muna fatan i tallafa wa matasa, i kawa wa matasa musamman 'yan kungiyoyi masu yin ayyuka domin Allah, masu yin ayyuka na gyaran gari, na gyaran ƙasa, na gyaran nahiya ga baki ɗaya. Mai magana Ali Salisu Sani daga nan nan jihar garin da magaram a jamhuriyar Nijar. Allah ya samu dace. Amin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashin hausa na BEOH murya jamhuriyar musulunci iran mai saurare ku ne na yau da kullum isu maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram to yana so ku bani dama in yi tsokaci a dangance da yan ƙungiyar ipop na najeriya wanda suka kasance kadangaren bakin tulu a najeriya wanda su sun gagara a shirya da su a kodayar suna tada su mace su a raba najeriya a ba su yankin su to idan haka suke so gwamnatin najeriya yana da kyau a ce ta yi bincike kuma ta tsaya ta yi tunani ganin hakan shine ci gaban najeriya ko kuma dunkulalle kasa mu dai dunkulalle kasar najeriya ita muka sani da najeriya amma idan aka ce za a raba ko da an raba kuma wani tashi tashi hankulan ba karshen shi ba za a kawo kullum yana kara karuwa ne kenan yana da kyau manyan kabilar ibo wanda suka san abin da ya faru a can ba su yi shawara ga wanda suke da husuman nan ta araba kasa a basu yankin su saboda duk wanda aka ce suna nan tarzoman ba su san ba abin da ya faru a can baya na gode mai magana isu ne maɗate da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗate shiya ta uku da magaram ku tashi lafiya. da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar. hausawa na cewa juma'ar da za ta kyau tun daga laraba ake gane ta ɗage jarabawar bapc da aka yi a nijar gaskiya wani abin fargaba ne wannan ya nuna cewa ba a shirya wannan jaraba ba sosai ko kuma akwai mutane masu mummunai manufa wa'anda su kawai cin hanci da rashawa kawai su ne suka sa gaba ta yaya za a ce kwana uku ko hudu kamin jarabawa a ce har tambayoyin da za a yi ma masu jaraba sun fara yawo a kan shafukan sada zumunta wanda shi shine yasa aka ɗage jarabawa har zuwa wani lokaci to ana kira ga hukumomi akan su yi taka tsantsan idan har ya kasance sata jaraba ta mamaye jarabawa da ake yi a Nijar kenan takardun da za a samu ba masu kyau ba ne za a samu kawai mutane waanda suka samu takardun su ta hanyar sata kuma ba za a samu masu ilimi na garba zuwa gaba ya kamata dai hukumomin Nijar su kiyaye suna na mamman baniya yakubu awashe daga tawa ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio Iran biyu ci Hausa kenan wato radio mai albarka kenan da fatan duka eh, yan wannan radio kuna cikin kushin lafiya wato kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Banzema da kenan Agadez Jamhuriyar Nijar kenan zan tsoma baki na basu kan mai da yan gudun hijira da aka yi a nan Nijar sauran biranen su wasu yan gudun hijira da aka mai da sauran biranen su wannan mataki da aka ɗauka muna fatan Allah ya sa alheri ne kuma da malaman da aka mai da yan gudun hijira a neman musu wasu mata akan tsaro a samu su matakan tsaro saboda an ga yan bindiga da ke gani ganin duk wani dubara sun san shi amma aka aje matakan tsaro ko da suna shawagi a wurin to duk wani abu ba zai taba faruwa ba insha Allah Allah ya alheri ban zai makena da kira agar jamhuriyar Niger Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci da Iran mai magana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Niger na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina ko in ce kira ne zan yi ga gwamnatin kasar mu Niger da masu hannu da shuni da duk wasu ma masu fada a ji ana kasar mu Niger ya kamata a ce sun farka daga dogon lokacin da suke yi dangane da al'amarin tsaro wato idan aka ce yaman dan uwanka ya kama da wuta to yana da kyau a ce ka shafa ma naka ruwa zaka ga eh, wato abin da yake faruwa a Najeriya irin na kidnapping din na ko garkuwa da mutane akasari masu aikata wannan mummunan aiki zaka ga matasa ne to shine anan nake kira ga gwamnatin kasar mu da masu hannu da shuni yana da kyau a ce an kama wa matasa an samu musu da aikin yi wato an samu musu da sana'o'i na hannu ba wai sai wanda suke karatu ba da wanda suke karatun da wanda ba su karatun ba yana da kyau a ce gwamnati ta sa su a jiki ta samu musu da aikin yi abin dogaro da kai ko ba gaskiya ba domin gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. Assalamu alaikum Radio Tehran kuna magana da Muhammadu Gwabro Inwala daga nan birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Muna murna kwarai kwarai da zaben Ibrahim Raisi ya muna daidai dama irin wannan mutum muke so. Muna mai fatan alheri Allah taimaka mishi ya sauke alƙawalla ya cika alƙawalan da ya mai Iran eh, ya taimaka ma al'ummar musulmin duniya baki daya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Radio Iran biyo Hausa. muna tare da muka duk birnin agarci sun kuriyar nijar to na shigo wannan shiri tsokaci game da mai da 'yan gudun hijara da ake garuruwan su manyan birane eh, abu ne mai kyau gaskiya ya kamata aka yi haka a ba da tsaro da kyau kuma shi ma wannan gamuwa zulum gwamna maiduguri da shi da mai girma bazin muhammed ga wannan haduwa da za su yi allah tabbatar da alheri duka a ba da tsaro to za namu allah ya taimake su allah ba su karfin gwiwa a murkushe wannan 'yan ta'adda tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na Muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da mai sauraron ku Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa Rezo daga Nyame babban birnin Nijar. Ra'ayina na wannan rana game da zaɓe da an kai Jamhuriyar Musulunci na Iran. To shi zaɓaɓɓen Jamhuriyar Musulunci na Iran Malam Ibrahim Ra'isi sai in ce Allah ya kare ka ya kare ƙasar Iran da sauran musulmi. Kuma wannan nasara ce ga mu musulmi ba wai ƙasar Iran ba. Tunda mu gaskiya

ana ra'ayi musulmi ba mu mutum mai ma tura sassauci eh, salamu alaikum biyo ta hausa murya radiyo musulunci na iran kuna tare na kule toro jamhuriyar nijar da magaram eh to alhamdulillah ra'ayi na yau shine dangance da shugaba baba buhari eh dangance da harkar tsaron nan da yace insha Allah zai kama birni da karkara surtu yan karkara ma eh gaskiya ya kamata a kama musu Allah kawo kuma karshen wannan tashi tashen hankula da ake yi a kasar Nijar to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mazamna lafiya tsakanin juna madala yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na isoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastan Stan ko kuma kisoshin salihan bayi na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma a cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da kawo maku kisar annabi Musa alaihissalam da Fir'auna har zuwa inda ƙwararru masu sihiri suke son fir'auna ya faɗa musu matsayinsu da kuma ladarsu idan har sun sami nasara akan annabi musa salam don haka suka ce masa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma to a lokacin da masihirta suka je suka ce wa fir'auna shin lalle ne haƙiƙa muna da lada idan mun kasance mu ne marinjaya ya ce na'am kuma lalle ne ku ne a lokacin hakika makusanta cikin suratul shu'ara aya ta 41 zuwa 42 ɗabi'a ce duk wanda ya yi wata bajinta ya ga cewa an mutunta shi kuma an ba shi matsayi don su zama lada ga bajintarsa da ya yi sannan fir'auna a cikin wannan halin bai da zaɓi in banda ya yi masu alkawali alkawalin ba da lada har ma ya ƙara musu da cewa za su kasance makusanta masu matsayi da babu matsayin da ya fi shi a wajen mutanen ƙasar masar a lokacin don haka a ranar wanda ya kasance ranar farin ciki ne ga mutanen ƙasar masar kamar yadda aya take cewa ya ce wa'adinku shine ranar ƙawa kuma a tara mutane da hantsi suratu taha aya ta 59 don haka wa'annan masu sihiri a lokacin da suka tabbatar da cewa suna da lada ba kuma aikin banza za su yi ba sai suna gaggawar samun nasara don su sami wannan matsayin suka cewa annabi musa salam a cikin nishadi da kuma fatan cewa za su kai ga burinsu kamar yadda alkur'ani yake cewa suka ce ya musa ko dai ka jefa ko kuwa mu kasance mu ne masu jefawa cikin suratul araf aya ta 115 annabi musa salam a cikin nutsuwa ya san cewa shine da galaba sai ya ce su fara jefa sandunansu da kuma igiyoyinsu kamar yadda alkur'ani yake cewa musa ya ce masu ku jefa abinda kuke masu jefawa suratu shu'ara ta 46 sai suka fara suna ta rufe idanun mutane da wasu dabarbaru daga ciki tun da lokacin hantsi ne rana ta fara tashi sama sai hasken rana yana taimaka musu su jefa wasu abubuwa a hasken rana sai mutane su gan shi kamar da gaskiya yana motsi kamar yadda aya take cewa sai suka jefa igiyoyinsu da sandunansu kuma suka ce da ƙarfin fir'auna lalle ne mu hakika mu ne marin jaya. a shu'ara a da 44 a lokacin da suka fara jefa sandunansu da kuma igiyoyinsu sai fir'auna da mutanensa suka yi ta farin ciki suna ganin kawai sun sami galaba akan annabi musa malaman tarihi sun bayyana cewa yawan masu sihiri da suka halarci wannan taron na karawa da annabi musa salam sun kai dubu goma sannan irin nau'o'an sihiri da suka zo da shi kuma su ma sun kai nau'i dubu goma wato sihirinsu yana da girma har ya kai ga lokacin da annabi musa da haruna alaihi salam suka ga irin sihirin da suka kawo sai tsoro ya shiga zuciyar annabi musa kamar yadda wannan ayar take cewa sai musa ya ji tsoro a cikin ransa muka ce kada ka ji tsoro lalle kai ne mafi ɗaukaka suratu taha a ta 67 zuwa 68 bayan haka sai allah ya ce masa kuma ka jefa abin da ke a cikin hannun damarka ta haɗiye abin da suka aikata lalle ne abin da suka aikata makircin masirci ne kuma masirci baya cin nasara a duk inda ya je cikin suratu taha a ta 69 a lokacin da annabi musa salam ya jefa tasa sandar sai gashi ta zama babbar macijiya tana haɗiye abubuwan da tana haɗe abubuwan sihirin da suka yi ta samarwa sai kuma murna ta koma ciki ga fir'auna da mutanensa da kuma masu sihiri don sun ga abin da ba su tsammani ba sun tabbatar da cewa mu'jizar annabi musa ba sihiri ba ne masu sauraro a nan za mu da sa'a sai kuma ta fitowa idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda shi ma zan gabatar amsoshin tarbiyya bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin shirinmu na safe inda muka fara magana dangane da muhimmancin tuba ga allah subhanahu ta'ala daga zunubanmu kuma mun kawo wasu ayoyin alkur'ani da kuma wasu hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa masu tsarki wa'anda suka yi magana dangane da tuba da kuma matsayin tuban a musulunci har ila yau bari mu buɗe shirinmu na yau da wata ayar alkur'ani wacce allah ta'ala yake magana lalle allah yana son masu tuba kuma yana son masu tsarkakewa cikin suratul bakara aya ta 222 sannan a cikin wani hadisi daga abi ubaida al yana cewa na ji abu ja'far albakar alayhi salam yana cewa lalle allah ya fi farin ciki da tuban bawansa daga mutumin da ya rasa abin hawansa da guzurinsa a cikin duhun dare sai ya gane shi to wallahi allah ya fi shi farin ciki idan bawansa ya tuba zuwa gare shi kamar yadda ya zo cikin usulul kafi juz'i na biyu shafi na 435 sai kuma wani hadisin daga daga jabir daga imam albakar bakar salam yake cewa naji yana cewa wanda ya tuba daga zunubi kamar wanda bai yi zunubi ba ne kuma wanda ya doge kan wani zunubi amma yana tuba daga gare shi kamar wanda yake wargi ne mai yiwuwa abin da yake nufi a cikin wannan hadisin da yake cewa kamar wanda bai da zunubi ne wato yana nufin ba za a yi mai ukuba ba amma bawa yana nufin darajarsu ɗaya ne da wanda bai taɓa yin zunubi ba duk da cewa a wajen allah mai sauƙi ne shi ma wannan hadisin ya zo cikin usulul kafi juz'i na biyu hadisi na goma a wani hadisin an karɓo daga muawiya ɗan wahab yana cewa naji imam sadiq salam yana cewa idan bawa ya tuba zuwa ga allah ta'ala irin tuban ɗan ba ƙari allah zai so shi kuma zai suturce shi sai na ce ta ya zai suturce shi ya ɗan manzan allah sai ya ce zai mantar da mala'iku masu rubuta ayyukansa abinda suka kasance suna rubutawa daga gare shi ya kuma yi wahayi ga gabansa da kuma ƙasa na su ɓoye zunubansa sai ya gamu da Allah mai girma da ɗaukaka a lokacin gamuwarsa da shi bai da wanda zai yi shaida a kansa na wani zunubin da ya aikata wannan kaɗan kenan daga cikin matsayin tuba a wajen Allah ta'ala idan bawansa ya tuba daga zunubansa da fatan Allah ya samu a cikinsu. a cikin wata aya kuma Allah ta'ala na cewa ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba dan ba ƙari wannan ya tabbatar mana tuba yana da sharuɗa kamar yadda malamai suka bayyana a cikin littattafan akhlaq inda wa'ansu suka ce tuba wanda Allah ta'ala yake gafartawa mai yinta kuma yake farin ciki da yinta to ita ce wacce ta cika akalla sharuɗa guda hudu masu zuwa da farko ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda shi ne ya saɓawa. na biyu kuma ya ƙuduri anniya a cikin zuciyarsa ba zai sake komawa kan wannan zunubin ba har abada sannan na uku kuma ya yi nadamar aikata zunubin don idan har yana farin ciki da zunubin ko da kuwa bai sake aikata zunubin ba amma yana farin ciki da shi wannan ba karɓaɓɓen tuba ba ne sai kuma na hudu ya kasance idan laifin da ya yi ya kuma tuba a cikinsa akwai haƙƙin bayan Allah ko wasu mutane da ya cutar da su to a nan sai ya mayar musu da haƙƙinsu in dukiya ne sai ya mayar musu da haƙƙinsu sannan idan cin mutunci ne ko zagi ko giba da sauransu ya nemi afuwarsu don Allah ba zai yafewa wani haƙƙin wani ba sai dai wanda aka cutar ya yafewa wanda ya cutar da shi wa'annan suna daga cikin sharuɗan tuba ɗaya da Allah a cikin shirinmu na gaba za mu ƙara faɗaɗa wannan batun masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya sai kuma ta fito idan alakai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau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 ƙananan yara sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a birnin sana'a fadar mulkin ƙasar yemen domin yin da matsayin majalisar ɗinkin duniya na nuna halin ko in kula kan haƙƙinsu sakamakon matakan wuce gona da irin da masarautar Saudiyya da ƙawayenta suke ɗauka kan ƙasar da ke kai ga hasarar rayukan fararen hula musamman na ƙananan yara daga cikinsu bayan gudanar da zanga-zangar ƙananan yara sun gudanar da taron gangami a dandalin sab'in da ke birnin sana'a inda suka yi tare da taken yin Allah wadai da hare-haren Saudiya da ƙawayenta kan ƙasar ta Yemen tare da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya musamman ganin yadda hare-haren suke ci gaba da lashe rayukan ƙananan yara ba ƙaƙƙautawa. mataimakin ministan sadarwar kasar yemen fahami yusufi ya bayyana cewa tabbas shirin majalisar ɗinkin duniya kan wuce gona da irin masarautar saudiya da ƙawayenta kan kasar yemen yana matsayin ƙarfafa mahukuntan saudiya ne kan ci gaba da aiwatar da kashe-kashen gilla kan ƙananan yara a yemen a baya bayan nan majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoto kan cin zarafin ƙananan yara a duniya amma ta ki ambatan irin matakan cin zarafin ƙananan yara da saudiya take yi a ƙasar yemen da kuma cin zarafin ƙananan yara da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a yankunan falasɗinawa a cikin bayanin da kwamitin da ya shirya gudanar da zanga-zangar kananan yaran a yemen ya fitar ya jaddada muhimmancin fitowar kananan yara daga dukkanin bangarorin kasar domin gudanar da zanga-zangar tare da yin tir da shirin majalisar ɗinkin duniya kan cin zarafinsu a kasar sakamakon jerin har-haren wuce gona da iri da kawancen rundunar saudiya da taimakon kasar amurka suke kaddamarwa kan yankunan yemen lamarin da ke fahimci cewa majalisar ɗinkin duniya tana sahu ɗaya da mahu mahukuntan saudiya da ƙawayenta a ayyukan ta'addanci kan ƙasar yemen a nashi bangaren ministan lafiya a kasar yemen dr daha mutawakil ya jaddada cewar akwai kananan yara masu yawa da suke cikin mummunan hali Kwanci a manyan asibitocin birnin sana'a dauke da raunuka da suka canza musu halittu sakamakon amfani da muggan makamai da masarautar saudiya da kawayenta suke yi kan kasar ta yemen mutawakil ya kara da cewa akwai wasu ƙananan yara da ba zai yiwu a magance cututtukan da suke fama da su ba saboda rashin magunguna da kayan aiki a ƙasar kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi shiru kan matakin killace ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa lamarin da ya hana shigo da magunguna da kayayyakin ayyuka da za a yi amfani da su wajen ƙoƙarin ceto rayukan ƙananan yaran don haka ake hasarar rayuwarsu dr daha mutawakil ya sanar da cewa sun buɗe kwasa-kwasai a fannoni da dama a ƙasar yemen da suka hada da gudanar da fiɗa da tiyatar sauran sassan jiki kula da lafiyar ƙananan yara da mata masu ciki a lokacin haihuwa da fannin lafiyar ƙashi da kula da lafiyar ƙwaƙwalwa da gaɓoɓin jiki domin samun damar shawo kan matsalolin kiwon lafiya a sassa daban-daban na ƙasar a nashi ɓangaren gwamnan lardin sa'ada muhammad ja'afar auda ya gabatar da tambaya ga majalisar majalisar ɗinkin duniya cewa ina batun rajin kare haƙƙin ƙananan yara a duniya da majalisar ke yi sakamakon haka lokaci ya yi da majalisar ɗinkin duniya za ta kawo ƙarshen kare masu tabka laifukan yaƙi musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan ƙananan yara har ila yau ma'aikatar lafiya ƙasar yemen ta sanar da cewar ɗaruruwan yara ne suka rasa rayukansu a yemen sakamakon matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka na rashin yin aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyarta kan ƙasar yemen a ziyarar aikin da ministan lafiyan kasar yemen dr daha mutawakil ya kai zuwa asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da suke lardin sa'ada da ke shiyar arewa maso yammacin kasar yemen da rakiyan gwamnan lardin muhammad jabir auda da kuma babban daraktan ma'aikatar lafiyar lardin yahaya sha'im ministan lafiyan ya bayyana cewa akwai ƙananan yara masu yawa da suke fama da muggan cututtuka musamman irin yaran da muggan makamai masu guba suka illata su tare da canza musu musu halittu kuma babbar masifar babu magunguna da kayayyakin ayyuka da za a ceto rayuka da lafiyar waɗannan ƙananan yara sakamakon bakar siyasar killace ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa lamarin da ke kai ga mutuwan da dama daga cikinsu ko ɗaukan dogon lokaci suna jinya kamar yadda a nashi ɓangaren shugaban kwamitin likitoci a lardin sana'a dr ismail alwarfi ya bayyana cewar asibitoci a lardin sa'ada kamar sauran asibitocin da suke sassan sassan kasar yemen ne suna fama da karancin kayayyakin aiki da isassun magunguna a fannoni da dama lamarin da a mafi yawan lokuta ake samun rashe-rashen rayukan marasa lafiya babban daraktan ma'aikatar lafiya a lardin sa'ada ya haya sha'im ya jaddada buƙatar ganin majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da siyasar fuska biyu wajen tunkarar matsalolin kiwon lafiya a duniya tare da yin aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyar ta wajen ceto rayukan ƙananan yara da suke cikin halin kakanikayi a ƙasar ƙasar yemen hakanan shugaban bangaren kula da mugan cututtuka masu yaduwa a jikin dan adam musamman cutar daji aiman siyagi ya fayyace cewar mafi yawan mutanen da suka kamu da mugan cututtuka masu yaduwa a jikin dan adam a yankunan lardin sa'ada sakamakon amfani da mugan makamai masu guba da aka hana amfani da su a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ƙananan yara ne a wata sabuwa kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ɗauki matakin sanya sunan ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi da ke riƙe da madafun iko a mafi yawan lardunan ƙasar yemen tare da samun cikakken goyon bayan al'ummar ƙasar cikin jerin ƙungiyoyi da ƙasashen da suke take haƙoƙi ƙananan yara bayan da wasu ƙasashe musamman amurka da haramtacce ƙasar isra'ila da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suka buƙace shi da yin hakan domin goyon bayan bayan sake zaɓarsa a matsayin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a wani sabon zango hakika tasirin bakar siyasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da kudaden saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen juya akalar ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ba abu ne sabo kuma ɓoyayye ba saboda duniya tana da masaniyar cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya sun kasance akalar juya harkokinsu tana hannun manyan ƙasashen duniya da kuma masu ƙarfin tattalin arziki a duniyar lamarin da ya sanya majalisar ɗinkin ɗinkin duniya ba ta iya ɗaukan matakin dakatar da matakan wuce gona da iri kan al'ummomin ƙananan ƙasashe masu raunin tattalin arziki ko goyon bayan ƙasar da ake zalunta ko kuma bambanci tsakanin mai haƙƙi da mai wuce gona da iri da nufin ganin an wanzar da adalci a duniya a gefe guda kuma har yanzu duniya tana sane da matakan da tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mon ya ɗauka a shekara ta 2016 na cire ƙasar saudiya daga cikin jerin sunayen kasashe masu take haƙoƙin ƙananan yara a duniya bayan da rahotanni da dama ciki har da na majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar da yadda har-haren sojojin saudiya da na ƙawayenta suke lashe rayukan ƙananan yara a ƙasar yemen sakamakon haka ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kakkausar suka kan majalisar ɗinkin duniya dangane da matakin da ta ɗauka na cire sunan ƙasar ta saudiya daga cikin jerin sunayen ƙasashe masu take haƙoƙin ƙananan yara a duniya saboda har-haren wuce gona da irin da take kaddamarwa kan kasar yemen da suke lashe rayukan kananan yara hakika majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin sanya sunan kasar saudiya cikin jerin ƙasashe masu take haƙoƙin kananan yara ne bayan gabatar da cikakken rahoto kan tabbacin yadda har-haren sojojinta da na ƙawayenta suke lashe rayukan kananan yara a watan yunin shekara ta 2016 don haka ƙungiyar human rights watch ta bayyana matakin da majalisar ɗinkin duniya karkashin jagorancin babban sakataren ta a wancan lokaci ban kimon ta ɗauka da cewa mataki ne na abin kunya kuma ha'inci kamar yadda ƙungiyar ta human rights watch ta zargi jami'an majalisar ɗinkin duniya a wancan lokaci da miƙa kai ga matsin lambar mahukuntan saudiya inda masu fashin baki ke bayyana cewa kuɗaɗen man fetur ne suka juya akalar rahoton hakanan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kakkausar suka kan mahukuntan saudiya dangane da yakin da suka ɗaura kan ƙasar yemen tare da kaddamar da hare-hare da bamabamai masu 'ya'ya da suke watsuwa waɗanda aka hana amfani da su a dokokin ƙasa da ƙasa a lugudan wutan da suka yi a yankin ali ammar da ke lardin sa'ada na ƙasar yemen inda waɗannan bamabamai suke matsayin hatsari na tsawon lokaci ga rayuwar al'ummar yankin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch ta bayyana cewar a binciken da ta gudanar ta hanyar tauraron dan adam bama bamai masu 'ya'ya da kasar saudiya ta yi amfani da su wajen kaddamar da hare-hare kan kasar yemen mafi yawan su ta yi lugudan su ne a gonaki da suke nisan mita 600 da yankunan da mutane suke rayuwa musamman ƙauyukan da yawan su ya kai hudu zuwa shida kuma mahukuntan saudiya sun yi furuci da cewa sun yi amfani da bama-bamai masu 'ya'ya a yakin da suka daura kan kasar yemen nau'in cbu 105 kirar kasar birtaniya sai dai sun yi da'awar cewa sun harba makaman ne akan hanyoyin motocin yaƙi masu sulki ba kusa da gidajen jama'a ba ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta wallafa rahoto kan yaƙin da masarautar saudiya ta ƙaddamar kan ƙasar yemen da a ciki ta fayyace cewar rundunar ƙawancen saudiya bata cimma bukatun da take son cimmawa kan ƙasar yemen ba illa janyo hasarar rayukan ɗaruruwan fararen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 masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na wannan zangon sai kuma can da safe idan la mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you